من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التراويين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم yana masaran ne assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri inda insha Allah ya ma kamar ko wani mako idan mu gabatar da tambayoyin da aka aiko wanda malam zai amsa gwargwadon abin da ya sauka ta kar mu kallawo satin da gabata mun yi alƙawari za mu ci gaba da tambayar malam sambo mai wancan hula gado wanda suke ce tambayar ta ƙarshe da muka raga a wancan sati da gabata a yana cewa har ila ina da tambaya ta uku game da hakkin makwabtaka ina hukuncin makwabcin da ke cuta dan uwan shi musulmi da suke zaman makwabtaka a gida to malam gadi kamar da ka ambata makwabci suna da haƙƙi ga makwabcinsa ba wai ya cuta sai ba yana da haƙƙi wanda ya kamata ya bashi kuma ba cewa an kai cikin makwabtaka mutum guda shi kawa da haƙƙi ba shi guda bai ba da haƙƙi kowa an azamai da tsar haƙƙin ɗan uwansa cikin makwabta kada makwarci ya ga cewa ni ina da makwarci makwarcin da ban haƙƙi na ba to kai kara shi haƙƙi da haka wannan da ta faɗa gaban kowa in kana da makwarci to ka ba makwabci haƙƙi ne in shi ne za ka naka haƙƙi ba Allah zai tambaye shi Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu ya kasance ne daga cikin Abu Dawud daga kuma Tirmidhi yana da wani makwabci yana da wani makwabci da Yahudi da Yahudi ba musulmi ba fakana iza zaba khashatan يقول اهملوا الى جارنا اليهودي منها اما عبد الله بن عمر ان يلك اقويا جدانسا ya marmari da tunama irin na akuya ko yankar abu ina abin da mutum ke yi saboda samun salami yakan ce ci ɗauki wani abu na nama kan lokacin da bai ya gwada kenan su waɗannan ƙudama suna tare da su lahiya to bai kamata makwabcin ka kai zan ba hakuri illa tuka mishi ba ya bar cikin bukhari da muslim wani hadisi na da abin kwarara ya rawaito haka na ahmad ya rawaito shi wato manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce wallahi la yuminu wallahi la yuminu قيل man ya رسول sai sabai suka ce wallahi manzon Allah قال النبي صلى الله عليه وسلم بيعرفه بوارقه yi wanda makwabcinsa bai amince da sharurrukansa ba yanzu da ka buɗe bakinka maganar da za a ji gare ka mara shi ya daɗi ka na zakawa ita kun ka ci da kana aiban tashi ko kana kwara sirri ne, ko kana abin nan kuskure cikin jama'a to duk wanda ka ga ne ba mai imani na ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rantsi da Allah bai da imani sadiq al-mazlum don haka in kana da makwabci ba ka ta mai sai dai ka aibanta shi ko da wani aiki ko da wata magana da sauransu ka tuba ma Allah domin inda imani ya bi daban inda ka bi daban tun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rance da Allah duk wanda makwabcinsa bai amince da sharruka ne da imani wannan ke bayan haka ga wata riwaya kuma an samu wadda musulmi shi ya intiradi ita kuma amma abin hurara ya rawaito ta لا يدخل jannata من لا من لا يأمن جاره بوائقه بيش جاء الجنة wanda makwabcinsa bai amince da shawarwar kansa ba an tambayi manzo sallallahu alaihi sallama wato an alami dalil inda Allah da mahi girman laifuka wa ubangiji annabi ya ambaci ɗabi'u uku wanda kala salasa filalu na farko ce an taji alilu lahi lidda laihin da hukumar caccaɓar laihi cikin duniya mutum ya kai lahirawa ya kayan laihi caɓe-caɓe ya sanya ma Allah kishiya menene ta ma Allah kishiya ba sai wanda ya ta yawan da wani dutse ko wani icce ko wani abin na bauta ma ba ko wani mutum na ka ɗauka ba mai iya yi maka wani abu sai shi ka samu Allah kishiya ya zama wannan mutum kana gudun ka sa'a mai kamar yadda ka ka sa'a ma Allah ka ɗauki shi ka iya maka arziki shi ka iya da kai shi ka duk wanda ya jingina wani haka to Allah ne biyu na ya ɗauki ya ɗauki Allah biyu shi farko kenan na biyu yace huwa khalaqaka Allah shi halice ka wa an taqtula waladaka hashiyata an yadi maka kuma sannan ka kashe ɗanka don gudun kada ka ba a fita ga na'awa ba ka da bai cishe shi wa an tajini da halittu jarika na uku ka yi zina da masu makwabcinka zanen ga abubuwa sun fi komi girman laifi annabin rahama sallallahu alaihi wasallam ga wani hadisi ya ce wannan hadisin bukhari ya rawaito da muslim kuma hadisin abu hurairah na cikin ikramu baiti abin da yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yuzi jarahu duk wanda ka imani da Allah da ranar ƙarshe kada cutar da makwabtansa annabi rahama sallallahu alaihi wasallam ya ce wa jira na salatu wajen ta uku مثلا كان نقول جار مسلم قريب له حق الجوار وحق الإسلام مقبتيا بيكي ألقوا مسلمين يعني لحكي مسلمين شنا لحكي مقبتكا شنا لحكي ينقوا انتكا سنا لحكي إسلاما وجار مسلم له حق الجوار وحق الإسلام لمقبتيا مسلمين kaga yana da haƙƙi ne yana da haƙƙin makwabtaka da haƙƙin islama haƙƙin musulunci wal jaru qatil lahu haqqul jawab da makwabci kayan yana da haƙƙin yana da haƙƙin makwabtaka kawai bai da haƙƙi biyu din ga bai da haƙƙin yan uwan takarin ba da zan kana ba bai da haƙƙin islama ran ba musulmi ba amma yana da haƙƙi na makwabtaka to da cikin haƙƙin makwabtaka ne shi da Abdullahi bin Umar yake ila idan an ka ta samu wani abu na abin ke ka ciya ila a bashi ko in yanka wani abu kan dauka ya bashi to anan yana da kyau san cewa ba wai ka taimaki rukar shi ɗaya ba yawan baji lil jari an ya hamila aza jarahu ya kamata ba da ɗauki cutar makwabcinsa wannan da muke isa ne yana da cikin zai da kyau ba zuwa gare shi in ya cuta ta matar ta yi alkhairi wannan miji ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah dalili ala amalin idza kuntu bihi dakhaltu janna ya manzo Allah da na aikin da nake yana yin shiga aljanna sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu husna ka zama da kyautatawa فقال يا رسول الله كيف اعلم اني مسلم؟ يا الله سلمني كيف يعني؟ قال سل جيرانك فإن قالوا إنك مقسم فأنت مقسم. ليش كيف تبنى بكرة تنكا؟ ليش أنت ما لم تساعدك؟ لكيف تساعدك؟ in ce ba zai na gina nuna ta a gyara wani tsari wanda ka musu ba ka musu in ce kai nuna yake na nuna haƙi wannan hadisi bai haƙi ya rauke shi to a nan wato makwarci yana da abubuwa na hukuku masu yawa tsakanin makwabtaka sun ka ta zama biyu to shi wannan mai tambaya aka hakkin makwabci to ga abubuwan da an ce makwabci ya kasance to sannan kuma bakin ka ka cutar da makwabcin ka shi kana yawon shi kana zagin sa to za ka samu kanka cikin waɗanda Allah maɗaukakin sarki zai yi maka irin abin da an karɓi ranar na azaba Allah sai ka Allah ya gane ba. Ya kai maka Allah ya mutum zai shiga ne makwabta ne kawai misali shi wannan makwabta mutum. wannan makwabcinka wanda gidanka yana ɗanfar da gida ne har zuwa gida arba'in daga gidan mutum har zuwa gida arba'in har zuwa gida arba'in da makwabta na kuma duk wannan haki yara ta gari duk wannan haki yara ta sai dai wani hana wani domin wanda ya kusanta ya haki sai su wanda a kusa wanda gida ne ɗanfar gidanka ya yi haki bisa ga wanda gida ne nisa da gidanka saboda haka wannan bisa ga wannan za a daukar mataki to kamar wajen sana'a wajen a akwai da kasuwa kuna da da kuma makwabcin ka na gona makwabci na makwabcin ka na kasuwa makwabci na makwabcin ka na masana'anta makwabci ne a lokacin ka cikin mutane kana wani makwabci na abokin karatun ka makwabci na duk suna da haƙƙi na zamantakewa saboda haka kuma duk shari'a ta yadda ka cuta musu duk shari'a ta yadda ka cuta musu ba ta yadda kuma ka kyauta zuwa gare su ba kun ba ta yadda ka abanta su da bakin ka Allah gane da to Allah gane to nan sai tambayar na hantsi da mayaya yaran Alhaji dan kawo mai itace jiya ta zo da Ibrahim da Abdulrahman da Abubakar yaran injiniya Mahi Muhammad Jiro suka ce shin ko ya halatta ga mutum ya auri matar wansa ko kanansa idan Allah ya yi mai cikawa kuma ya bar yara eh, ya halatta da mutum shi a yi matar wansa ko ta kanansa idan Allah ya mai cikawa ya bar yara domin ah, ba haram ba ne sha'awar ta halar ne amma ina magana akan shari'a don haka musulunci abban yadda kani yana shiga gidan wa ba uwa yana shiga gidan kani ba sai da wani uzuri wanda shara tana ya karba ta amma iyalansa za su shiga tattara gare shi za su shiga kariya kame su domin yana halatta in yayin saki ta ko da ba ba in ka ga tana masa arma amma yana magana akan shari'a wani ba yana magana a kan gani ya kamata ko wani abu shari'a ba ta sani shi ba yanzu abin da suka ɗauka ba a rabuwa da aure sai da rigima ko cin zarafin juna yadda ba haka ba ne sannan kuma yayanka matarsa in ya saka ta halatta gare ka ina magana da shari'a da haka in sun rasu mutum na iya auren su kamar da ka ambata musamman don maslaha ko dai hausa na ta ɗana barin halar don kunya kuma nan kalma ba ko kina da ta yi ba halal ne ba sai an kai dole sai ta yi ba to kana da amma ya ga da wurin shari'a ya halatta wallahu a'lam to tambayar su ta biyu suka ce ala jafar ta malam idan mutum ya ce ya yi rantsuwa da ba su da kasala ba zai yi wani abu ba to malam daga baya ya zama dole shi aikata wannan abin to yaya zai yi yanzu eh, ne da irin shi ya kuma ya rantsu ne kafara ya kuma sannan ya rantsu ne kafara to in abin shi kafara ne shi kafara rantsuwa ta shi kafara rantsuwa da ita kafara amma wasu rantsuwa ta da ba su da kafara to ya ce rantsuwa da ba su da kafara sai rantsuwa saki idan ya riga ya ta ya ta ta ko rasa yanta sai da haka sai shi ka fara rantsuwa ta in rantsuwa ce yamin billahi yamin billahi tana da kafara sai ya rantsun da ya rantsi ya rantsi ya hidda kafara sannan kuma shi hidda kafara cewa kuma ya rantsi da kafara wa a'lam to Allah ya samu dace daga umman irafi kuka karamar hukumar mulki cewa wuri ya ce za ga filin tambayin addinin musulunci allah shiga gafarta malam waɗanne salloli ne liman zai niyyar limancin su idan zai jagoranci waɗannan salloli domin kuwa na ji an ce akwai wasu salloli guda hudu da liman zai yi niyyar jagorantar su to a rahitunka kamar da ta amata ne akwai salloli guda hudun liman su ya a liman su gare su wanda in ka duba cikin littafin da za ka saliku shahi na fitin wanda ya koro maganganu kan abubuwan da sun ka shahi liman a wa jaza lil imina a yi umma wa man yuqalu fir'auna wal a'ama wa mithluhu al-kana wal ma'dud yajuzu ya mukhafa la biyu. على الإمام نية في أربعة مصالح خير وجمع جمعة يكفي نية النية في أربعة تكون الإمام الإمام يتبتم الإمام نصف له إلا أنك ساتي أسكى ثلاثة دول في نية الإمام خوفه لسلة خوفه أجل نقل له يا يعطي وجمع سلة الجمع نية مدني جمع خير جمع على سلة الجمعة فلا يكفي بي فلا بها بحكمان جمعي عام تهفي عليهم من الشيء ولو يعني تقعد صلي له صلى إصغلاتي صلى خوفي صلى الجمعي صلى الجمعة من جاه الثالث شاهي نفسك يمر فيه دي دي دع أجل عن شيء مجانا تكن دور مثل اليوم بشهنا عبد الله أمتا وتوقيت أكثر إيه yake ai ba raka ɗaya mafi ula lada talata kawai sun ma mabdalin bada ai za a kufu ne ya sun haisun harawu an ƙillatin malaisu in za a yi karas alal imani ne ya sun kuhulati da yanayin halar shara da safi wa kulle hafi zai mal jama'a sharɗin lahafi halahin jamula'a to ka gani ana magana a kan inda sallan liman ka ɓaci wato ta mamuna nan to sai magana ce kamar da inda aka sashi istiklafi sai wajen da niyyar istiklafi da shi ne yake yi da haka sun gaɗe ta zashara da wannan masha sahi mai sarki amma ya kulle hadu in aka fi sanin da ba shi shi zai yaman ma a la inda jami'i ba sharafi na da gare ta to kaga shi duk inda ya dan ba sharafi na da jami'i nan shi ne shi wani abdullahi an da ta shi ta cikin dawalin hulun sha wani talatin da shidda wanda dace da wannan magana Allah gane da mu kuma ne ya a kalmar Allah ya sai da shi ta biyu yace a wato an ce idan mutum ya yi alwala cikinsa ya yi kuka alwalarsa ta kare to Allah ya gafarta malam akwai wasu mutane da Allah ya jirarta da lalurar yawan kukan ciki wato da ya su minti biyar ba su fitar da iska ba idan kuma suka matsa iskan cikin su zai yi kuka shin Allah za ka malam su yaya sallar su da alwallasu a to kamar da kacan da ya wannan matsala malamai na faɗarta kuma akwai ta rubuce magana aka adana shi a hukuncin uwan hanganya amma akwai bayanai masu yawa na wanda ya gane zai bayanai wanda bai gane kuma sai su ɗauki matsala hakanan a cikin izuwa shahi na talatin da shidda ya yi magana ya ce far'ani al'awwali alƙarƙaratu shadidatu wujubu da wudu'a wato kukan uwar hanzon yayin da yake mai tsanani suna yi da alwallah shi shi abu hasan shagali yana magana akan wannan cewa idan mutum cikinsa ya yi tsiri ya an ji wani kuka wanda wannan kukan shi ne wani iska wanda aka ji can cikin ciki to wani garci yana sa ina wajen da alwallah to shi a nuna malamai ka bayani a kai kuma haka yi rubuta ga amma inda shi zai karanta wannan wurin ya dubi sharhin da ake yi da shi na littafi wanda abdulsami'u ya rubuta wanda shi mala abdulsami'u abul azhar shi shahanci muktasar shi shahanci risala shi shahanci ahadari shi shahanci ishmawi shi shahin ziya yana da sharuɗa waɗanda yake madaidaita da aga hannayen mu kada yin zahir da kilili da kuma sai zala kamar dani da shi wannan sharhin aziya wanda da ke yi ta da sharhin na ahalar da zagaye da shi sharhin ashmawi da zagaye da shi to shi yasa muke bayanin cewa ko shi littafi da mai sharhar sa kamar mahauci na da akuya in mahauci ya jawo akuya ya ɗauko kwano a zuwa kansa ya riko akwai nan baya tana baya gare yana da ujiyarsa yana mahauta to kana a jina in ka gano akwai nan ba ka gano hanjin to ka gano su daban kanta daban ƙahu daban nama gashi daban har da ƙasusuwa ba ka gano su nama nan daban daban su to mai sharhin littafin in ya shi duk inda mai littafin na ya dogara to sai ya san inda ya dogara domin shi sharhanci shi shari'a in dai bai shashi da ba suna ba kada da haka muke magana ga wasu bayan Allah da daga maganganu irin na jahilci to san mas'ala ilmin ba a matakan to shi abdusani da zai yi nan da an kai magana aka ce karkarar ta shadida ta tuji da lodo ya ce ha da ifin wannan mai rauni ne ta da fatawa ba a fitowa da kaini wanda an mai rauni sai in ya ga shi wannan da ya magana yake mai rauni na mazhabin da yadda an mai domin ko hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallama ga malaman hadisi maka da maka da wajen za ka zo ya saha ga ya alifanta ya ga sunan dai haka to ga yadda yake wannan cikin ya shahi na talatin da shidda to ka koma iza usunna mutane mujaddadi hadisin da ɗauko cikin sahih bukhari wanda magana da wasu wanda shi a abdulsami ya duba ya yi ga magana wannan hadisin da shi ne yanzu ya dogara gare shi na da rauni ga magana shi ko sai da shi ne yace fi sahih bukhari an ibn ibn samin an annahu annahu shaka ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam arwaj arajul alladhi yukhayyal ilayhi annahu yajidu shay fi salati yace ibn ibn samin ya ce daga annunsa dabbarsa ya kai kara zuwa da mazan Allah sallallahu alaihi wasallama cewa namiji ne wanda yake jin wata alama alama Allah ya yi shi an kama ya samu wani abu sallallahu cikin sallah yana jin wata alama kamar ko ruhi ya to mai ko wani abu ya nishi mishi qala la yanfasidu ayan sarif hatta yasma saytan aw yajida rihan annabi ce kada shi yanke sallarsa ko kai ji daga sallarsa sai ya ji sauti ko ya ji to nan kenan ko cikin kana ya kuka ba za ka yanka sallah ba sai in ka ji sauti ruhi ko ka ji wani wannan ne abin da malamai suka jingina da yin shi suka yi magana a kan nan sai muke mutum ko